cikin suratul nur kuma yau za mu tsora a kan aya ta wato ashirin da uku zuwa ashirin da hudu zuwa ashirin da biyar insha Allah jiya mun gama a kan aya ta ashirin da biyu wanda Allah ya cika aya da maganar tuba kuma ma'abuta falala ya zama to kada su daga taimakon waɗanda suke bakira ya kafa da su ko da kuwa sun musu laifi abin da ake so shi ne su yafe musu kuma su kawar da kai a kan abin da suka yi domin allah su ma suna kan ya gafarta musu kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi wanda yake malar tambaya ta yake tambaya ta ita ce shekara hudu mahaifinmu ba shi da lafiya kimanin mu yaransa za mu rama masa azumi ko ciyarwa za mu za mu don baya yin azumi saboda rashin lafiya to na farko dai zan iya cewa kamar kun ɗan ta sakaci ka shekara hudu ko ku tambayi halin da ake ciki ba zai ya zaɓa kenan kuna da sakaci wani lokaci da wasu abubuwa ai tun shekarar idan ta zo da yi arzumi daya yi ba ya kamata ku tambaya mai da ya kamata da Allah ku rika damuwa da harkar da ya gai da wasu idan wani abu ya faru sai a daddo saboda tafiya lafiya ba a yi ta kama kuma za a ga lafiyar nan dole ayyukan su ne ta ta mutu کہاں کہاں باؤں لڑکی ہے درکار چل رہے ہیں ہمارا ٹکے ہم کوئی چکر ہو تو کھلا کیا کچھ ہمارے دیکھ کے رکنا رہے گا اللہ تو ادھر چن کوئی ہے وہ چن کو ہوئی اور پیچھے ہوئے amma ba za a warke kuma idan azumi haka yi zai iya tada wannan ciwon likita ya gane abin da za a shi ne in lokacin da aka kai azumi sai a cire masa mudun za a cire da masa ko da shinkafa ko da gero ko da dawa ko da maiwa ko da alkama ko da dabino duk abin da ake iya cin ya zama abinci inda mutane kasar nan dabino ba abinci bane a gurin su ko amma abinci ne a gaban ma yawa da kuma ana fita kai to waɗannan da su da irin wannan hutun da ake ciyarwa wanda ake fita kai da shi babban ba karamin ba kullum ya kai azumi shi za a gwada a ciyarwa yanzu ana bai cewa idan har ya tabbata bisa rashin lafiyar ba a tsammanin warakar shi azumin yana iya kare shi to ciyarwa za a ana bin ciyarwa na shekara hudu da wannan kwanakin da ake ciki a yanzu amma ban da gobe idan kun fitar da na shekara hudu kuma kuka fitar da na kwana goma da ake ciki a yanzu to sai ku jira gobe in an kai azumi sai ku sake fitarwa hakan da ku kuma dole ku yi wannan dole ne ma ku yi ba bar ma ake ne ba ku dole ba ku dole ku yi wannan daina zama muna kallo ya sha wahala a kan ku biyar zagin da ciwo kuma ana biyan sa abin sannan kuma duk lokacin da aka yi sallah tabbata kun shiga kun gaya maka ya yi sallah duk lokacin da aka kira sallah a gaya wa kasuwa da ne sallah wannan shi ne taimakon da za ku saboda waɗannan ayyuka su da kada za su taimake shi in ya riga ya roƙa a wannan duniya ba abin da za ku iya yi da Allah ku ce ba ni dai ba ba na ba ba ba na ba kuma ina haka ku da Allah ku taimake shi a cikin wannan hali Allah ya taimaka kuma sun yi ba ƙaramin da tafi masu kai ba wato da suka tambaya domin wasu kan ba ruwa kawai ba wata kila in wasu na yanzu cewa olman ne kawai ya kame da kuma shi ba ruwa ya wala ba ta yi haka ba amma waɗannan akwai alamar suna tausayin kuwa ila ya yi albarka ya tambaya na gaba cewa yake yi kamar rubutun baya fitar كما يبدأ نفارة مفارة كلا قيادة النعمال فارة مفارشيمة ودكيلا في ممكن أما بجانش هذا سنة جانش يبتاج دعوة ميتين دي دي ورائية من جانش دعوة دعوة مرحة باري مرحة باري مرحة أي مرحة باري wannan ne salamu alaikum a malam Barkar da shan ruwa allah to allah ya tsara maka lafiya amin na malam ina so ka yi mini ƙarin bayani akan kan tsallar tarawih ana iya yin sallar tarawih da raka'a hudu sallama ɗaya ah, menene bambanci menene bambancin masu yin raka'a biyu sallama ɗaya da kuma raka'a hudu sallama ɗaya ta ɓangaren lada da kuma bin sunna Allah ya ƙara wa malam lafiya. Amin. yanzu idan an samu bangaren lada ya fi yawa za ka kaura ka koma ke inda kamar dai haka yake zan nuna ta bangaren lada babu wanda zai iya cewa ga shi idan ba annabi ne ya magana ban yi zan ce wannan ya fi wannan lada ba sau da kaga wanda Allah cewa ya shekaran jiya muke karanta wannan hadisi kan kusuri a can medical center yana cewa hadisin yana cewa za ku yi sallah a masallaci daya limanin ku daya lokacin daya ku kai sallah amma a madadin ana ba da daraja ashirin da biyar ko ashirin da bakwai akwai wanda zai yi sallarsa a fita tare da shi kuma jam'in aka yi amma na dafa mai sabu akwai wanda kuma tara zai samu akwai wanda bakwai zai samu akwai wanda nisfi zai samu kaga a cikin goma ma rabi zai samu akwai wanda kuma ɗaya bisa hudun goma za a ɗauka a bashi akwai wanda kuma ɗaya bisa hudun goma ma sai an raba ta kashe hudu a bashi ɗaya saboda bai tsaya kuma mafi ɗaya ne kuma lokaci ɗaya zai tsaya abin da ya bambanta su wajen lada shi ne ikhlasin su da halarto da ubangiji da kowa yake da shi a cikin sallah kamar dangane da abin da ya shafi eh, sunna akwai maganar da take rubuta cewa za a yi rasa a kudu a yi tahiya a yi sallar kuma ba tare da zama ba in mai sallar tarawih ya fara sai ya yi rasa abu ba zama sannan ya yi sallar ya zo a kan wannan amma abin da aka yi istifaki a kansa masu su fatawar ba gimba da sauran masu malamai suna kallon abin da aka fi istifaki a kansa su shine a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama har aka yi guda goma wanda shi ne ya fi shahara shi ya zarta ka ce sallah tarawih mutum ya sallaci hudu raka'a hudu jaiz in an ce maka jarin ya halatta to sai da aka gobar mai tsakanin malamai sannan sai aka ce ya halatta domin ba wani malami da annabi zai fada sannan ya dawo yana ce maka ya halatta a an wuce wannan bano shi kawai dole a aikata da abin da annabi ya fada in ka ji ana cewa ya halatta to ba a samu wani dalili ne kwakwara ba sai da aka yi ta gobar mai sannan sai a dawo a ce ya halatta kira suka ce jari sannan kuma suka ce sallar da ba ta fara shi ba idan ya hana ya yi hudu sannan ya sallar amma suka ce wato afdal wa akmal abin da ya fi cika ya fi zama cika an gani wa aksar ittifaqan kuma shine abin da ya fi ittifaqi tsakanin malamai kuma ma'a sunna yana cikin sunna shine salatul layli masna masna sallar dare biyu ne biyu ne ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama har a kai da wutar ina fata an gani yawa amma wanda ka ga ya yi kada ka zarge shi da komai haka din ya yi cikin malamin a wanda suke gani eh, ya halatta har ma suna da hadisi sai dai bai kai shaharar waɗanda suke yin biyu suna tsallama wani sai assalamu alaikum malam fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya ta a kan zakare zan lissafa kayan shagora da kudi don fidda zakka to yadda na saya ko na saya ko yadda na sayi kayan zan lissafa ko wato yadda zan tsaya zan lissafa idan ɗan kasuwa lokacin fitar da zarkar ku sai da kayan shi na shago kuka zai listar da kudin a kawo shi da kuma wanda yake aljihun duka da ya haɗa duk kudin nan karka ce akwai da biyu a jirgin da wala ka ɗauka ta yi ita ma zai kaga duk zai ka haɗa da nisa sannan kayan da yake cikin shago za ka yi littafi ne a kan yadda ka saro kayan ba a kan yadda za ka sayar ba shi musulunci bai ba ka tabbatin in kai littafi yadda za ka sayar bai ba ka tabbatin hakan za ka sayar ba kuma a madadin ya saka da ka yi abin da kila asara za ta same ka sai ya ɗauki ai dama mallakar kudin ka shi ne yadda ka saro kayan to wannan littafin za ka yi sai ka haɗa da ruwan kudin ka na akawu kudin ka na aljihu sai ka yi littafin sai ka raba da arba'in sai ka ba da ɗaya wannan shi ne abin da ake yi an gane to ɗazin da muke karatu a kan zakka a masallacin a tafsirin mu na yamma zakka mu shakka wata Allah ce muhimmiya wanda a za a iya cewa ɗaya take daga cikin rukunai na musulunci ɗazin muka ta tambaya da amfani ta akwai abubuwa wajen guda shida wanda ayoyin alkur'ani suka tabbatar suna samun mai da zakka na farko yana tsarkakuwa na biyu dukiyar tana a na uku tana karuwa wato bunƙasa da karuwa a cikin da sannan akwai kyautattuwar da shi kansa da zuriyar da ya'yan sannan akwai albarka sannan akwai yabo da yake samu daga wajen mutane wanda idan ya cire duk wanda aka ba shi sai ya yi ba waɗannan abubuwa guda wajen bakwai su suke kanin mafi da zarta da wa'an zartar ta sha ta ruwan kuɗi ko shi ko zarkar ka dabbobi ko zarkar ka amfanin gona duk wanda ya yi waɗannan abubuwa guda bakwai da suka ambata za su same shi a cikin rayuwa shi za shi karar jiya muka ce eh, da aka ce wani mutum ya yi ya yi ba zai ko komi ne ko ana cewa ya kashe nawa ne miliyoyin ne kudi haka ake cewa miliyoyin kudi bar shi da aka miliyoyin kuɗi kawai ya kashe miliyoyin kuɗi shi ne muka ce kuma duk a kan yana murna kwana uku suna da ƙarewa yake wannan murna kuma ya kashe wannan dukiyar da ka kana kusa da kabari bari mu sake wata kuma za su tura maka wata kila da kana kusa da kabari ai da kamata ne da rayuwar ta ce take ƙare mata ya ce wannan dukiyar zakar ta kadai in an ce za a ce mutane nawa za a ce kuma waɗannan abubuwa guda ba kai sun tabbata akan ka daina biye wa mace ita mace ba ruwanta kuma zai ma wani lokacin ma mutanen shekar da suke yi shi ne ya ɗauko matarsa ya ɗauko karan kansa ya ɗauko ƴaƴansa kuma ya yi musu shigar da ba ta addini ba su yi kama da wasu mutane ba musulmai ba kuma su fito bai da jama'a suna haram wallahi wani in yi muku baki kama ku ne wallahi tun da akwai wanda ya ga kawai salabi fatan jikin da mai kyau ya maza mutum ya fara da su ne saboda akwai dan kan baka a cikin mutum kuma ka ɗora a social media shi yasa kake shi wannan kan ba ba su ba shi shawara to tun da ba ka da masu ba ka shawara mu muna ba ka shawara ka kasa irin wannan kuɗin da kai ka kasa shi kashi uku kashi ɗaya ya zuka ɗauka ka siyar da miskine ka ga yadda Allah zai ba mun baka shawara da Allah ka tura maka wallahi mun baka shawara kuma kaunar ka muke wallahi mun baka shawara ka yi wannan ka ga yadda Allah zai maka albarka amma wannan abin da kai kowa ya gani wallahi sun zai yana da tosi sai ya tosi ya maka wani kuma wallahi zagin kamar zai wani la'antar kamar zai wani kuma baki zai yi maka duk baka kyauta ba kanka shi ya zane ko limamin anguwan ko ba ya sallah in yana sallah yana da limam sai da ya kamata in ya zai shawarci limamin ba zai ba shi wannan shawara zai ce ka da azumi ake fuskanta ka sai kayan abinci ka raba mutane wallahi zai ga albarka sai dai da yake tsammani da aka mu a matsayin aura kuke tura maka shawara ba a matsayin shekaru da suke saurin maka gani kana kunna wuta mai kyarkeni kana son kai ka ci wuta tun ba a mutu ba to mu ba haka ba mu muna ba ku shawar wallahi ɗaya bisa ukun wannan Ka kai sadaka da su ka ga yadda Allah zai domin yanzu wannan kan ka gina al'ada ne kuma ka gina yahudanci kuma ka kashe dukiya kuma ba musamman da wa kake koyi saboda haka kawai asara ce idan kaiwa don haka ka yi tunani wallahi mutane su daina shan wani kuma ina ƙara ba ku shawara mutane ka daina wajen ka yi aure ko zai taɓa kwakwan lingiyar da yana ka je ka ɗora ta abu ya wai kana nuna wai yanzu kai kai ne ka ta kore koga shi kenan yanzu a kana nuna wani wallahi kawai sun yi tsaye saboda akwai masu abin da ake kira asir da shi ne ayi wannan kambun bakan wani in ya tsara maka bakin wallahi kama wa haka kuma kuna wannan kuskuren yau din nan sai ma ka ta haihu jariri sai ta kawo ta ka tura a duniya wani ba ya farka bai mummunan magana akan ko ba ku zo da addini nan shi da gatun, ko ku yarda da shi ko kar ku yarda da shi ko ku yi aiki da shi ko kar ku yi aiki da shi wallahi shi da gatun. kuma shi yake nuna muku hanyar da za ku bi ku tsira amma in ba haka ba za a ka ku miliyoyin kuɗi zaka rungu ma shakka a fili haka kuna wani abin da bai kamata kuma kana kana musulmi yi ba a yarda da wannan wadda ta ka shawara ta yi kuɗi in Allah ya ta ba ka kai bari ba a kani ba in Allah ya ta ka kai bari to irin wannan ranar idan ta zagayo da ma sadaka sai yau da dalilin da zai ban zai ban kwanaki na tsari ba a yi istighfari ya kamata da sai Allah ka ɗebe mun kwanaki ko wallahi na sake dawo saboda haka ina neman gafara abin da ya kamata kenan kai Allah ya na to haka ma da ba ya sa zai ji haushin amma dai gaskiya ko da muke ko muna fata da ni da kai duka Allah ya shirye mu ne Allah ya shirye mu ni ba na ce baka ne shirye ba amma ina da ni da kai da sauran masu sauraro duk muna roƙon Allah ya shirye da mu na malam za ka rantsa ko kana bacci ne ga mun kashe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة نعم ولهم عذاب عظيم نعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون نعم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين تبارك وتعالى يتبايا مغنى كان آية أكيد وعشان سلطان أبو بكر وعشان أبو بكر الصديق ولا يأتي أبو بكر رجل تبارك بيانه cewa yana da wanda shi ma ya shiga cikin wancan fizza da ta shi dan wanda aka yi a kan aisha bakar ya yanke masa ya ce ba zai ciyar da shi ba ubangiji ta baraka wata ala ya ce a'a ma'abuta kwalala kada ku yanke wajen ba waɗanda suke fakirai da ma'abuta kusa da kuma muhajirai da miskinai kada su yanke wajen ba su taimako na abinci ko na wani abu da ya kama da fi sabi da na bangiji ya ce ku yi afuwa shi ne ku ya musu ku kawar da kai a ku kuma kuna son allah ya yi zafa allah mai gafara ne sosai to sai kuma allah ya dora magana a kan mutane da suka yi tsirar ƙarya a kan wancan ƙazar ubangiji ya ce innan lalina lallai waɗanda yarmuna da fafiya waɗanda suke jifan katangabbun mata ma'anar katangabbu su ne waɗanda suke da aure mu ba mazinata ba waɗanda suke gidajen aurensu suka zamanto ga wasu mutane suna jifan su da kazafi bayan suna cikin katangar wasu karamu da su kuma alzafila ya kawo su gaba da al alzafila ma'anar da shi ne waɗanda suka kana ba abin da yake gaban su ke bautar Allah an gane shi ne ma'anar gafila ba kana na duniya ba wato ma'ana kenan waɗanda suke karamu wato masu mutunci masu kima masu mazaje waɗanda suka tsaya a kan auren kawai waɗanda sun raskana sun shagaltu da bautar Allah al-mu'mina waɗanda suke mu'minai irin waɗannan mata da suke da wannan sifar sai wani ya zo ya kasassaba ya zarge su da mummunan aiki irin nazara. Allah ya kama masu irin wannan zargi a kan tabanin mata masu mutunci lu'inu fi duniya Allah ya kama mutu musu a duniya don haka ka kiyaye magana a kan matar da ba ka san mai idan ka ganta da ijabi kawai ba ta guri ta wuce amma ka tsaya tana cewa ka ga irinsu to irinsu zuwa. to za ka faro ma kanka aikin da ba za ka iya fitar da kanka saboda maganar ka za a tambaye ka kallon da kake za a tambaye ka tunanin da kake yi masa za a tambaye ka waɗannan sai da jada sun yi nazari tun a lokacin manzo Allah Allah ya ce ru'in Allah an ce su an tsine su fi duniya wa a cikin duniya da lafiya duk mun da an su to wanda Allah ya la'ance shi a rayuwar duniya ba zai yi albarka to alajira kuma dama shi ne an la'ance shi saboda an nesanta shi daga barin Allah ko daga barin wato rahama an nesanta shi daga rahamar Allah shi yasa ma kai tsaye sai ubangiji ce walakum azabun azim waɗannan ba suna da azaba wacce take mai girma kuma me ya jawo azabi da suka yi a kan kamammun mata sai ubangiji ya ce yau mata shahadu a laikin alzinan ranar da alzinatuhun harsunansu wa aidihin da hannayensu wa arjunukum wato harsunansu da hannayensu wa arjunukum da ƙafafuwansu tashhadu alaihim za su shaida a kansu بما كانوا يعملون لكن بس تكون شيخنا كيف كان يوم الجمعة ولنا نرجع حنا إذا كل شيء لا أكم ما أرسل إذا كل شيء لا أكم ما كفر هو إذا كل شيء لا أكم ما سبوا دلعي في لا ما سبوا سك أي كلام فأنا رجع يوفيهم الله دينهم الحق الله يأتيك رزقك وفرس نكت يعني ويعلم ويعلمون كما ونزلتم دار تجد أن الله سوى شيء الله هو الحق المبين وتشيني الله جزكيا من بياني وكذلك هو يقوم ابن كثير الله يمكر عما يسي أن تشن ونن هذا وعيد من الله تعالى يتولى الفار الكوري ko barazana ce na azaba daga wajen Allah madaukaki a suwa yake wannan wa'adin azaba yana yin alkawarin azaba ne lillabe da ya kuma al-muhsanatin ga waɗannan da suka zamanta suna jifar kamammun mata da ƙazafin cewa sun yi zina al-mu'mina da suke mu'minai wato wannan an fitar da shi ne a mafitar mafi rinjaye amma al'asul wanda aka saukar da ayar saboda ita wato su ne ummahatul mu'minin wato iyayen mu'minai an gane iyayen mu'minai wanda suke aula bil dukuli bil azamin kulli wato muhsina uwayen mu'minai su ne suka fi cancantar shiga cikin kamannin mata wanda za a ce kamannin da kuma sun shagaltu da bautar Allah su ne uwayen da gare wato matan annabi ke kenan sallallahu alaihi wasallam wala fiye ba ya ce musamman ma allati kana sababin nuzul wanda ita ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyi saboda tazafin da aka yi mata wani ya aisha bintu siddiq wato ita ce aisha wato yar siddiq رضي الله عنهما الله يدرسوا بابا بحياتهم kada ajima al-ulama malaman sun yi ijimali rahmatullah cewa Allah ya musu rahama sun yi ijimali qatibatan ala mun man ba da hadha duk wanda ya zo ya zagi Aisha bayan sautan waɗannan ayoyi wa ya jefe ta bima ramaha da abin da ya jefe ta bima ramaha bin lafi da zukiru da abin da waɗanda aka ambata ɗin nan suka jefe ta a cikin wannan aya a jima'a malamai sun yi ijimai duk wanda ya zai sake zagin matar annabi a kan wannan ya sake magana malamai sun tafi a kan cewa sun yi ikirarki fa'in na kafin suka ce kafin ne zai wani kafin mu'anidun lil qur'an wanda ya mutu, yana jayayya yana tsauri kai da alqur'ani tunda alqur'ani ya barrantar da ita to ai ba ka da wata magana wa fi baqiyati ummahatil mu'minin haka kuma a cikin sauran iyayen mu'minai wato sauran matan annabi ma ne sai kaulaji akwai magana a sakkuhuma annahunna kahiya saboda haka yace abin da yake ingantuwa cewa duk matan annabi ba aisha kadai ba duk wanda zai bata karrabi ba ya da waɗannan ayoyi to yana yi wa alƙur'ani ta'addanci da kuma wato tsaurin kai da abin da alƙur'ani ya fara saboda ya ce kada a kuma ya ce ya tsine ma waɗanda su. to idan ka ji waɗannan ayoyi sauran matan annabi ɗaya suke da aisha radiyallahu na Allah ya gada su su ma kamar ita ne ɗaya daga cikin sun kai matsadari to za ka shiga cikin la'a malai ce wallahu ta'ala qawluhu ta'ala fadin Allah da yace nu'inu bid dunya wal akhirah Allah an ce su a wannan duniya da lahira yace wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wacce take mai radadi mai girma mara yake wannan ya zo da mafadin Allah madaukaki da yake innal yi yu'minuna lafa wa rasulahu lallai waɗanda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzon Allah ta ya za ka iya cutar da Allah bayan ba ka iya ganin ba ma'ana shine ka cutar da annabi ko ka cutar da matan annabi to ka cutar da annabi wanda ya cutar da annabi ya cutar da Allah la'anahum Allah Allah ya tsine musu fi dunya wal akhirah a wannan duniya ce wa azzalahum azabar muhina kuma ya tattala a gare su azabar kaskanci da wulakanci Allah ta tsare wa kad zahaba ba'dhum sashin malaman sun tafi ila annaha khasatun bi aisha cewa wannan aya ta ke kantu ne da aisha kadai ban da sauran wato abin ban da sauran mata وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا ابو سعيد al قال حدثنا عبد الله بن wato bin farash an yi awam alkari da bin jubai an ibn abbas radiyallahu قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إنت ورد الآية من الرواية الآية تقول لمن أبل قال نزلت في عائشة خاصة وانا تقول أن أكرش شان عائشة أكيبتي وكذلك قال سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير شمايته ومقاتل بن حيان ولا وقد ذكره ابن جرير an aisha ya ce ibn jarir ya ambata haka cewa wannan aya ta zo kan ne akan wato aisha faka haka shi ma ya zama hadisi na gaba akan wannan aya nan قال حدثنا احمد بن عبدة الزبري قال حدثنا ابو عوان عن عن عن عمر بن ابي سلمه النبي قال قالت عائشة عائشة تعيب لها تكتب رميت بما رميت به يتي تتي أنجي في أم الكبر لأبن لأن كي في نشر وأنا غافلة نبا ما سجبا لا تنازي قال جدا بوجه تام الله وتعني كمسنا مدانا كيما وكل ما عدد هذا wani mutum yana can yana bautar Allah kai kuma kana can kana can rubutun shafi a kan shi ne ba san da kai ga ai kan aka bi da karan ji wallahi sai akwai jarumai ba wanda suke ganin dole sai sun shiga wuta wallahi wallahi akwai jarumai ba duk wanda zai aike shiga wuta da gangan ai jarumi ne ba kai rago ba da kuma kullum take ba saboda ba za ka iya daukar nauyin azaba ba shi za kake zulibar shi za kake zalla shi za kake jin tsoron da hakkin wani amma akwai wata jami'i ne shi zai iya ɗaukar azaba duk girman ta na ga zai iya rubutu ya zabi uban kowa akwai su aiko akwai su ka ta magana akan hakkin wani wala bai ma san da kai kuma yanzu ga ma shi irin wannan abu ya fi faruwa daga kan shugabanni da kuma sarakuna da malamai su aka fi ma wannan al'umma su kuma za ka same su kullum a shigarta suke da wani aikin da suke yanzu da dan zo ka kafa ka za ni ni ina ma san da kai tarzo din ga wani hawa wala ba ma san da kai sai da ke tsaro rubutu ta ya ce kaza ai ya ce kaza ai za mu magani ko za mu yi kaza ah, wannan duk labarin ka ne haka kuma za ka ɗauki wani ka saka shi ba kai kai kai yanzu ba ka da aiki sai comment saboda haka wani zai je ɗauko wani labari ya kitsa ya kitsa ya kitsa sai ya faɗa ya ce ko aje mun ra'ayin ko a kuma ya gane ba ka karatu na ra'ayin ya gane ba ka zikiri ya gane ba ka nafilar dare ya gane ba ka kallo ya gane ba ka tasbihi ya gane ba ka zalaki, ba ka da aiki sai wannan shaɗin saboda haka zai ce mu haɗu kuma kai kayan da za ku haɗu sai ka je ku haɗu ba ka bane kan kan ka je ku jaruwa ku je ku jaruwa jarumai jarumi ma wanda zai iya yi ma Allah ku tuna shi ke shiga wuta amma duk rago sarewa yake sai Allah na tuba ila na tuba na ya kuskure Allah bai ka ga wannan ayyukan rago ne ya sare ma Allah sai ce zo na dama ai ka'idar shi ne من تواضع رفعه الله وانت في ايه توابعية قسطنة بكي إيه يكما قدر ان شاء الله من تكبر فر قسمك الله كيف تكلم المرء قسمك الله كيف كيف هذا الشيء ممتع كذا أيضا أما رفعه الله وانت في توابعية تكسل إيه وانت كل يوم تكبر في قسمه الله ها كيف تكلم المرء har da kake gasar ƙasa ƙasa za ta yi wallahi tallahi murkusa ka za ta yi Allah shirya hmm. Allah shirya yake take cewa an jefe ni da abin da aka jefe wa ana zarafina ya ce ni ba ma san da su ba na rafa da nabin ba ba na gani ba a nazari bayan haka sai labari ya riske cewa ga shi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ana ta magana ta ana cewa kaza da kaza kala lokacin da take wannan magana fi da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisul indi lokacin da nake wannan magana manzon Allah yi cikin domin tana magana ne a gaban babanta da mahaifiyarta da kuma annabi yana da zaune a wurin ta ce an jefe ni da abin da aka jefe ni ban ma sani ba a lokacin da nake magana fina rasulullah manzan Allah yana cikin da ni da mahaifiyata da babana duk annabi yana wurin yana zaune a wannan zaman da muka ji wannan annabin yana zaune muna zaune iz uqiya ilayhi sai aka yi wa'ayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai ta ce wa kana idza uqiya ilayhi wato ya kasance in an yi aikan wa'ayi zuwa ga annabi a kazahu ka aikata sabba wato sai wani abu ya ka kama shi yana fito da zuba idan za a saukar masa da wahayi wani lokaci wahayi yana zuwa masa kamar bugun kararrawa wani lokaci yana zuwa komin sanyi da ake da annabi ya hana saboda yana nuna maka ilimi ba kayan sauki ba ba a samu sa da sauki duk rago ba zai yi daga an kai ganin yin ruwa da zai ka gudu da eh, ce an ba ka da yayi yawa sai ka ta maka da ba ka ce yin karya sai a yanzu muka kasuwa kuma karya ne nan baka je ba ma wayan da kuka taso ba a mai da kuka taso ka daure ka dubu na ce ka daure <laughs> yau wala ka daki a titi dai a kai malu da haka za a za a za a cin nasara wa innahu awha ilayhi cewa shi annabi an yi aikar zuwa gare shi wa huwa jalisun yana zaune inni a gurina muna tare da shi ثم استوى جالسا إذا كان النبي يديك على وبياتك كم يظل ينصب على وجهه ينا شافي تستقبل زمع يا كتوما وقال في النبي يا عائشة يا عائشة أبشري البشرك أنا كان الله ya saukar da sako na wanki a isha a kan karyar da ake mutu kala sai ta ce kultu a isha sai na ce bihamdillah la bihamdik sai ta ce wa bijin ta ma'allar na gode wa Allah ba kai nake gode ba Allah nake gode wa da ya kubutar da ni da ayoyin ne ya saukar saboda wanke ta ba ba aikin da bane sai Allah ya turo wahayi ta zake magana saboda ka ta fara godiya da da Allah to ka koyi ladabi ka san wannan matan shi ce take magana in ka zo magana kai da ne da wannan lokaci ba a wani annabin ladabi an gani ah, kuma mace a matsayin mijinta to ba a da za ta fada don mijin tare an gani da aka shi yana za ka ga da malamai da karakul da gwamnoni da shugaban kasa kowa in yi da zama suka za ta iya wajen musu kai ne dai in an faɗa ba za ka iya musu ba kana da rarrabewa saboda girmama gwamna ko girmama sarki ko girmama shugaba ko girmama malamai ma yi masu ta za ta iya cewa to ka gawo mana ruwa ba ko za ka ba to ya kai za ka iya za ka iya tare kawai gwamna ka ce kawo ba ba za ka iya amma ma kan yalla ya zama da ke ruwa kan gujara da ba mu da ruwa ka kawo ba ko ba zai yi ba ne to saboda haka idan ka ji wannan magana kada kai ma ka je ka ɗauka wai ba za ka gode ma annabi ba a ka kai saboda dole ka gode ma annabi saboda ai ko shi ma kawai kama ce dole ka gode ba ka koyi da dade suna fata dai kun gane magana yau wannan a matsayin mata ne da da miji ina fata an fahimta فقرأ ya الذي يكرمت وأن الآية يدعي إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات الله waɗanda suka je وأن الكجيسك مماتا waɗanda suka shagaltu da bautar Allah ba san ma me take yi ba hatta ba da sai da annabi ya kai ayoyin izuwa faɗin Allah da ya ce da mubarrahu ya koyo waɗannan su ne waɗanda Allah ya barrantar daga abin da mutane suke fara yanzu an wanke ka ko ba a wanke ta an wanke a ba ta da laifi an gane ko هكذا وليس فيه أن الحكم خاص بها سيدي فكفلكما جد في آيات وتطول السبب عائشة da kuma waɗanda aka ce Allah an ce su saboda sun yi wa Aishan kazabi ba su tuba ba to kada ka ɗauka hukuncin ya tsaya a kansu shi zama ne ta ba fa yana nufi a cikin wannan annan kuma fasin biya hukuncin ya ke banta ba ne kai yanzu in kai wata mata kada kai ma za ka shiga cikin wannan hukuncin to da ka ba wai ya ke banta da wancan lokacin da ya ba wa inna ma fihi annaha sababun nuzul kawai abin da yake faruwa ita dai Aisha ta zama to ita ne sababin saukar wannan aya duna ne ga abban da wancan ta domin Aisha ta saboda ta wanke ta amma kuma tana magana a gefe guda duk masu kazari wanda zai ga wata mata ya ce kayan da to shi ma yana cikin waɗanda zai gamu da wannan an gane ko malai ce wallahu Allah shi ne mafi sani wa qala awfi imam awfi ke cewa shi ma ya karbo daga dan abbas a cikin fadin Allah da yake innal ladina yarmuna al-musanati ghafirati min al-aya yadda ya ne abin da ake nufi da waɗannan wato musanati gafiya, mata kamammu masu mutunci waɗanda suka tsare kansu suka shagalki da bautar Allah kadai ya ce waɗannan matan da abinda ake nufi da su shi ne a zuwa jannari su ne mata ke ne su ba rama wannan abin ne ba mutane masu munafurci su da suke musu wannan sadaka fa aujaballahu lakum al-la'na sai Allah ya wajabtar da tsiruwarsa a kan waɗanda suka yi gidan annabi kabari walgada kuma Allah ya saukar da fushinsa a kansu wa ba'u bi safarin min Allah sun koma wajen Allah da fushin Allah kuma sun gamu da Allah wa kana zalika fi azwajin nabi wannan ya kasance a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ثم نزل بعد ذلك سعد بن سيد آية في القرآن هكذا ومن جديد والذين يرمون المحسنات summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada waɗanda suka yi wa kadarbabbun mata kamammu kadabi kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ai qur'ani ya faɗa wannan ya faru tun karatu mu na farko Allah ya faɗi wannan fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara da kansa daga nan sai Allah ya saukar da aya ta yi musu hula da kuma tuba fattawatu tuqbal yake tuban ku da suka tuba an karba kaga kuma sun ku kenan ko wa shahadatu turab amma shaidar su ba za a sake karban ta don ka alqur'ani ya ba. na ba da an gane wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya harshen ka, da maganganu kan ire-iren waɗannan wato al'amura wani hadisi na gaba wani hadisi na gaba akan wato akan wannan shi ne waɗanda ake cewa wato wanda aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abin layi an abin hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tira da alaihi Allah tabbata gare shi yace اجتنبوا السبع الموبقات قل أبو أبوه وغدا فقوي ما سهل كد أن أنا دقوان بيش الرجل وغدا أبوه وغدا فقوي توبا بشكة يدي قصر تكين قال كيل في أسف يا رسول الله يا رسول الله وما قلنا وغدا أبوه فقوي ما سهل كد أن قال قال أبو أبوه الشرك بالله wato shi da haɗa Allah da wani cikin bauta na biyu wa sihir shi ne masu yin sihiri matsafa ke na ko na uku wa katulun nafs kashe rai allati harrama Allah illa bil haqq wacce Allah ya haramta kashe ta sai da aiki na hudu wa akulur riba da kuma cin riba an gane wa akulu malar yatim sannan na shida kenan ko ko na biyar ne na biyar ko wa akulu malam yake da kuma cin dukiyar marayu na shida wa tawaddi yawmal qiyamah da shire wato gudu ranar da aka kafa yaki da sojojin musulunci ga na kabin ana yaki kaji tsoro ka gudu wannan babban laifi wa farkul muhsana shine na bakwai yi maka tangaggiyar mata kamar miya al-ghafira mu'mina waɗanda suka rakkana ba su da aiki sai imani da bautar Allah waɗannan suna daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakar da kasar ya zo a fadin Allah gaba da cewa yau mata shahadu alaihim ranar da a wannan rana wato harsunan ku da hannayen ku da kafafun za ku musu shaida a wannan guri a ibn abi hatim ya rawaito hadisi yana cewa waɗannan mutane da da waɗannan kafafuwa da hannaye da harshe za su musu shaidu yadda ya ajiye mashirki yana nufi waɗanda suke mashirkai masu bautar wani Allah da Allah hakan zai faru ne idan ra'au ya la da aljanna idan kafiri ya ga cewa ba mai ya tsari yanzu ba zai shiga aljanna ba ba ma ku shiga aljanna illa ahlus sa'a ke waɗanda suka yi kallon shi kuma bai sallah ba ya zo lahiyar kuma ga shi na kallo ana ba wa masu sallah ko karo zai su gaya ma kansu su ba sai su gaya ma junansu to kun ga an taba ba masu sallama zuwa da janna ta'alau a tare da ku zo mu ta da gore a ta ga irin da ku sarko shi yasa da wata jarumi shi da jin gaba yanzu wani da kira ba za su za su fito yi ma Allah gore wa za su yi ma gore ga mala'iku tsakani da Allah ga mala'iku sai su yi musu da ubangiji sai hannunsu sun shaida a kansu da kamar wani kamar yin lokaci yana fara zaman kuma wuta kuma tana fara a wato wato problem ko domin ya fi fara na an ɗauke wuta ko to su kuma don ba a samun su ɗai magana da su da wuri wani a wani kwari za ka da a shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labarin ku yawma idan yuwaffikum Allahu ne. a wannan ranar ne za a cika musu sakamakon su cikakke قال ابن عباس دينهم يتدينهم عن الزعنه yana da jin wa fihimun lafi nisaba Allah zai cika musu nisabin su wa kullum ma bil qur'an dukkan abin da ke cikin alqur'ani wanda ake amfani da shi akan addini kenan yana nufin nisabi da za a samu kwamfutar ويعلمون أن الله هو الحق المبين ما أن ذلك الجزاء ذلك ولله الله سچی نے گفٹ کیا اور نئی سینشن سکھائے اس کو پہنچا اپنا بھائی ہے تو ہم نے کہا تو میں نے کو بلایا ہلکا ہوں ون منٹر کی اور پوچھا ون ڈے ان لوگوں کو جانا پھر سوچا بٹ انا انا مٹر میں کو بھی اس دن ان بار بھی مجھے اکیل میں ان بار کا ہوں اس سے ہم لوگ ہمارے دن ملوں گے کہ ہم shi ne sai mai magana amma dai mutane ba kowane abu suke ɗauka wato ba su ɗauka su kawo kyau kafin ta ɗauko labarin musulunci to ka bincika bisa binciken da muka yi don haɗin lissafin najeriya saboda ba da wasa nake ba kuma wani ka sa ni da abin ba shi kenan yawa sun rubuto kan yi da ba yawa to ka ga shi sun rubuto kan so mutane da Allah kafin su yi hukunci a kan abu wanda ke jima ma biya muku wai kamar jita jita ne wai wanda yake yin aikin shi ya bashi labari shi kuma sai ya ɗauko kawai ya zo ba tare da ya yi bincike ba ina ba ku shawara kowane irin mutum duk masu sana'ar da za magana a kan ka rubuta takarda to ka zai rubuta takarda ka je ka bincike ku dan yanzu muke magana akan kazafi ko ka yi bincike kafin mu. shi za a jiya na ce mu ji tsoron Allah dukkan mu gaba da daga su har so da ka a rinka bincikawa kada kawai daga can a abu shi za wani lokaci wani sai ya rubuta wani kan bayan wani abu da ya rubuta ko a ina ya samu layi na kowai yana sai ya rubuta ni na san kawai shirme yake kawai wani mutum zai hau nan in yanzu bakin kura zai ga wani abu ba sai ce bari muna da nan ba bari mu rubuta ba fa bincike zai ba to mu karan kanmu baka taimake mu ba domin mu mun tsaya ne anan mu gaya ba gaskiya don ka shiga aljanna mu mu ko bai kamata ka kawo mana ƙarya ba ko kuna ganin ya dace a kawo mana ƙarya ya kamata mu ma in za ka zo mana da labarin ka zo mana da shi akan gaskiya amma kada ka rubuta abin da ba ku sani ba ba ka da bincike akan ka kawai sai ka tsoro ba daidai ba wallahi mu ji tsoron Allah Allah fa da gaske yake wallahi duk wanda ka ji da haƙƙinsa ba haƙƙinsa ba Allah zai muku shari'a kai ne to da haka mutane su sani daga nan na tafi binciken kaga shi bai san ma zan je binciken ba wallahi bai ma sani saboda haka a bincika duk abin da za a yi yanzu misali misali fa zan bayar da kusan rani-rani kafin damina ta shigo za ku ga ana a wata gyada gyada sai a dafa ta ana yawa da ita a a menene a baro ana sayarwa ko wannan gyadar ba za ka je ka samu an haɗa ta da ruwa da omo ana wanke ta ta da omo yanzu kawai don kaga an yi wannan sai ka zo kai magana ba za ka bincika ba yanzu duk masu lemo da suke zai suna zuba har da omo su wani dan Allah don Allah nuna haɗa ku da Allah kafin kai magana a kan sana'ar wani to ka je ka bincika ta kun ji kuma ku ji ba saboda haka ba daidai ba ne kawai daga jin abu ka ɗauko shi watakila ba a layin ba yake ba sana'ar shi ba ne bai yi magana da masu sana'ar ba amma ɗaya abin da ya faɗa ba ma buƙatar bincike a kai na cewa a ja kunnen masu keke na zuwa da suke hawa da mata wannan kamuwa muna gani kuma kai ma ka gani aiko ko ba gani ba wataƙila ma kai ka ɗauka wannan gaskiya amma wannan sai mun yi bincike saboda ba za mu hanyoyi ne na sana'ar mutane suna cin abinci kafin ka zo kai magana idan magana ka tana da tasiri kada ka zo ka huta da sai ka bincika wannan shine gaskiyar magana kowa a masa adalci kowa a masa adalci to Allah ya taimake mu ba kuma wai mun hana ka bane nan gaba saboda za ka ga wani abu na gaskiya mu zai miki al'umma ka faɗa idan da dalili ba rubewa za a yi ko ba gaskiya ba yawa والصلاة والسلام على رسول الله